'yan ƙasa da hukuma. Ka shaƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci, mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don mun logar zambo ne. Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Za a iya cewa yadda ake tsara kasafin kuɗi a Najeriya da kuma yadda bukatun 'yan ƙasa suke sun yi hannun riga. A Najeriya da wasu ƙasashen Afirka ba ma bawa wasu abubuwa mahimmanci kamar yanzu ilimin nan babban abin yi shine a samu ƙungiyoyin al'umma masu kishi su yi tsayuwar daka su matsa duk abin da tsarin mulkin mu ya tanada a dinga bin sassau da kafa batun kasafin kudaden gwamnati daidai da bukatun al'umma a Najeriya ko akasin haka da jan kafar da gwamnatocin Afirka ke yi wajen aiwatar da kudurorin nan na ci gaba mai dorewa guda goma sha bakwai su za mu tattauna a shirin na yau a dakaci wadace mu idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina madalla masu saurare barkanmu da murnar ganin sabuwar shekara ta 2024 kuma muna roƙon Allah ya sada mu da dukkanin alkhairan da ke cikin ta amin. Masu ware kamar yadda aka sani wannan shiri na 'yan ƙasa da hukuma na baiwa al'ummomi daban-daban damar bayyana matsaloli ko ƙalubalensu a fannoni daban-daban na rayuwa domin an karar da hukumomi ko gwamnatoci game da nauyin da ke rataye a wuyansu. Dangane da haka ne a wannan shiri na farko na ita wannan sabuwar shekara ta 2024 zami tsokaci ne a kan dalilan gibin da ake samu tsakanin kasabce-kasabcen kuɗi da gwamnatoci ke yi a duk farkon shekara da kuma bukatun 'yan ƙasa. A ƙarshen makon jiya ne dai Majalisar Dokokin Najeriya alal misali. ta amince da daftarin kasafin kuɗi na shekara ta 2024 nan da muka shiga wadda shugaba tinubu ya miƙa mata kusan watanni biyu da suka shuɗe yayin da tuni wasu daga cikin gwamnoni a najeriya suka sanya hannu ma akan nasu kasafin. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa babban malami ne da ke koyar da kimiyyar siyasa da dabarun gudanar da mulki a jami'ar Bayero Kano. Ya ce akwai dalilan da ke haifar da hannun riga tsakanin kasafin kuɗin shugabanni da kuma bukatun 'yan ƙasa. Za a iya cewa yadda ake tsara kasafin kuɗi a Najeriya da kuma yadda bukatun 'yan ƙasa suke wato sun yi hannun riga a madadin a ce an sami haɗuwar kai ba don komai ba saboda yadda tsarin mulkin najeriya aka kaddara shi shine za a fara tsara yadda za a tafi gina ƙasa da yadda za a warware matsalolin al'umma daga ƙasa a yi sama ma'ana daga ƙananan hukumomi ake sa ran a gano matsalolin al'umma a lungu da saƙo a tsara yadda za a warware su za a samu cewar wasu a matakin ƙananan hukumomin za a iya warware su wasu kuma a matakin jiha to sannan idan aka tattara bukatun jihohi za a fahimci abubuwan da ake bukatar gwamnatin tarayya ta shigo gwamnatin jihohi kuma da kowace jiha ta yi abin da za ta yi to amma yadda ake yin kasafin kuɗin sai kaga daga sama ake yin sa zuwa ƙasa ma'ana kowace gwamnatin jiha za ta yi zamanta ne ta tsara abin da ta ga dama a ofishin gwamna shi kenan a aikawa majalisa sannan kuma gwamnatin tarayya ita ma suna zama ne a fada shugaban kasa su tsara cewar ga abin da suke so su yi a fanni kaza ga abin da suke so su yi a fanni kaza ga abin da suke so su yi a shiya kaza saboda haka sau da yawa sai ya zama na bukatun masu mulki ne a ciki da tunaninsu da abin da suke jin in sun yi kamar sun taimaki jama'a kamar sun warware matsalar jama'a to tunda al'amura sun zama haka menene abin yi dr sa'idu ahmad dukawa ya ce to a na babban abin yi shine a yi zaɓe sahihi a ƙananan hukumomi saboda haka a dage a ganye haka a samar da wannan to hukumar mai kula da tsara tattalin arzikin jiha kuma kowace ƙaramin hukuma ta zama tana da wakilci sannan a sa ido kowace ƙaramin hukuma a bata kuɗin da gwamnatin tarayya ta ce a bata a sukan fake da cewar ai ta joint account aka ce a to shi kuwa joint account bai halatta gwamna ya hana su wannan kuɗin ba kuma in an basu a sa ido a kansu to sannan sai zamana duk sanda za a yi kasafin kuɗi a dage akan cewar sai an gaya wa kowace ƙaramar hukuma abinda da ifi damun mutane a wannan ƙaramar hukuma ta sa a ciki kuma idan majalisa ta yi gyare-gyare ta tabbatar da shi to ita kuma majalisar a sa mata ido ta matsawa gwamnati bangaren zartarwa lallai su aiwatar da kasafin kuɗin kamar yadda ta zartar da shi wannan bibiyar su ji tsoron Allah ba bibiyar abin da zai shiga aljihunsu za su ba a bibiyar aikin da suka cewa aiwa al'umma su tabbatar an yi shi. To nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da manazarta ke cewa dangane da aiwatar da kudurorin ci gaba mai ɗorewa guda goma sha bakwai ɗin nan na Majalisar Ɗinkin Duniya a nahiyar Afirka. wanda aka kirkiro su a shekara ta da 2015 harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba masu tsare masu nazarin harkokin ci gaba sun lura cewa batun gibi da ke tsakanin bukatun 'yan ƙasa da tunanin mahukunta a yayin shirya kasafin kuɗi na shekara-shekara da ma sigar aiwatar da shi na da alaƙa da rashin aiwatar da daftarin ƙudurorin ci gaba mai ɗorewa guda goma sha bakwai na majalisar ɗinkin duniya a nahiyar afirka wanda ƙasashen duniya suka yi alkawarin mutuntawa bayan amincewa da shi a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar, kusan shekaru tara da suka shuɗe. Malam Ibrahim Ado Kurawa mai bincike ne da rubuce-rubuce akan al'amuran ci gaba a tsakanin al'umma ya yi fashin baki dangane da wannan batu. kamar yadda masana da yawa suke ta faɗa cewa mu a najeriya da wasu ƙasashen afirka ba ma ba wa wasu abubuwa mahimmanci kamar yanzu ilimin nan yanzu daga 2015 zuwa yau shekara takwas an shiga tattara babu wani fannin ilimi da aka gyara shi a najeriya mun san dai ilimin firamare wato basic na local government secondary na jiha jami'a na gwamnatin tarayya amma suna iya haɗuwa da jiha saboda haka indai har ana son a yi wannan sai ya zama cewa mutane sun yarda za su yi su wanda suke a gwamnati su yarda cewa za su yi ko mutane su bibiye su yan kungiyoyi da masu faɗa a ci. Amma ka ce sun yarda za su yi, ai sun sanya hannu tun wancan lokaci lokacin da aka sa aka rattaba hannu akan shi wannan da sun rattaba sun ce za su yi amma ba su yi. waye zai sa su ai mutane za su sa su ƙungiyoyi da mutanen gari da sauransu a ce ba mu yadda ba dole a gyara mana to babu wani yunkuri da mutane suke akan cewa gwamnati dole ta gyara ilimi to in ba za a yi wannan ba wani abu da za a samu gashi watakila najeriya bata da idayin zaɓuka ba kuma an kafa gwamnatoci sabbi wasu na ganin kamar wata dama ce watakila da yanzu ya kamata a ce hukumomi da gwamnatoci a najeriya misali sun mai da hankali akan waɗancan wato ƙudurori da ita najeriya ta amince da su wata shiga cikin ƙasashen da suka amince da duniya suka amince da su wannan ƙudurori da duk kowa ya amince da su amma 'yan siyasar najeriya ba za su yi ba mutane suka tilasta su yi ya kamata mutanen najeriya su duba tarihi su ga cewa 'yanci ma da aka samu daga wurin bature Wannan kungiyoyin su suka samar da shi to idan ba kungiyoyin nan ne suka tashi tsayawa suka ce suna neman kansu yanci daga wurin yan siyasa to ba za a taɓa samu sai mutanen ƙasa sun samo kansu yanci daga wurin yan siyasa kamar yadda aka yi da kungiyoyi na kwadago da mutane gari suka ce basu yadda ba. To Allah kyauta. Masu saurare ƙarshen shirin na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu me ya ke ni ta ilimi shi ne manufar mulkin kanmu